Sashen Hausa na Studio Kalangu ya suma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau talata 13 ga watan Satumbar na 2022. A cikin shirin za ku cewa likitoci magoya bayan kungiyar su za sun tsunduma yajin aiki tare da jalalo na ini biyu a yau da gobe. Za mu shi dalili. Yankin kudancin jihar Maradi na fama da lamarin yin garkuwa da mutane don neman kudaden fansa. Ƙungiyar da ta tsara taron muhawara domin samun mafita. rahoton musamman na shirin yau zai yi magana a game da korafin da matan banda suka yi dangane da tafiyar bakuncin haure da mazan su ke yi jama'an kiwon lahiya magoya bayan kungiyar sizas sun tsunduma yajin aiki na kwanaki biyu yau da gobe kungiyar ta bayyana cewa koke koken su da dama ne ba a shafe musu ba da suka hada da kudade na gadi da ya kamata a sake dubawa. albashar yakuba sakatare janar da kungiyar sisas ya yi wa sakina gazibo karin bayani Mu jami'an kiwon lafiya muna da jika goma na gadi alhali a banza ma a tsawon wata guda kuna iya ku samu jami'in likita mai aikin bincike ko ungozuma da suke gadi so bakwai ko so takwas kuɗi ne kalilan wasu kuma suna da jika satin alhali muna aiki cikin yanayi guda kenan domin kawo gaskiya a wannan sashi mun ga ya dace gwamnati ta ɗauki dukkan matakan da suka dace bangaren kiwon lafiya baya ga wannan akwai kuma kuɗin alawus tallafi da kuɗin karatu na wasu ma'aikatan kiwon lafiya lafiya da aka rubuta a cikin makarantu na nan Nijar da ma Matakin da muka ɗauka shine na yajin aiki tare da gudanar da aiki gwargwado. Ma'ana wanda ke gadi ya kamata ya gudanar da ayyukan gaggawa har sai gwamnati ta duba alƙibla guda da mu. A na Likta Reference bai kai mintoci talatin ba ina tabbatar muku wajen rediyo ɗakin bincike su rufe don da muka wuce idan muka lura mutane ba su samu labari ba muna sanar da su sannan mu gayyace su da su biya jan aikin. Gundumar birnin Gaure a jihar Doso na huskantar matsalar kayan aiki a fannin kiwon lafiya a cewar firfen gundumar. Saboda haka hukumomin yankin suka kai kukansu inda ya dace domin a kai ga samun mafita, in shi firfe Idi Bauchi a hirashi da Adama da Waki. ta yi fuskar kiwon lafiya likitar bobai ba ta da ɗakin fashi gaskiya ce kuma mun mika wannan matsala ga magabata an yi mana alkawura domin magance wannan matsala matsala ta biyu shine an sanar da cewa an ɗauki matakai sai dai ba tsara su ba yadda ya kamata a cikin jihar muna da motocin ɗaukar 'yan malati kuma yankunan da ke nesa sosai ba su da motocin idan kuka ɗauki karamar hukuma fakara da ke nesa sosai ba ta da motar ɗaukar 'yan malati asibiti dole sai an ɗauki motar da ke nan domin kai mara lafiya wannan matsala ce amma duk da haka muna na muna ƙoƙarin daidaita ta insha Allah. Rashin tsafta a birnin Matamai a wani lokaci na damana ya sanya a makon da ya gabata shugabannin kiwon lafiya a yankin suka ja hankalin jama'a dangane da hadarin kamuwa da cututtuka sanadiyar kwantawar ruwa musamman cutar kolera. Hukumomin bariki da na lafiya sun kaddamar da wani babban kamfe na wayar da kai haru shibshi kwararre na fannin tsafta a ma'aikatar kiwon lafiya ta mata mai yi wa habu sarki salai karin haske Wajen bangaren cutar kwalara rigakahinta sai mu ce mutane su kiyaye su rika shan ruwa tsabtatacce. Hallo muna kira ga jama'a na birni da ƙauye a ci gaba da wanke hannu da ruwa da sabuli. Babu kaman ma an je an yi amfani da salanga ko an je an taba busashe ko an je an yi wata shara ko an yi amfani da wani abu dai wanda yake yana da Dauda. Abin da ya shahi kayan garka mutane su ci gaba da wanke su. Banda haka wajen abinci ya kamata a ce abincin da muke ci abinci ya tafi sosai ka kuma a kiyaye da sayan abinci na kan titina lokacin da ya zamanto a guri ana cutar kwalara mai yiwa wani kuda ko wani kyankyaso ko wata kura ta zo ta hau kan abincin nan tun tunda yawo ne ake da shi ko ina A Nijar, raskwana dangane da ambaliyar ruwan sama ta bayyana cewa mutum 138 ne suka rasa rayukansu da suka hada da 300 ta hanyar rugujewar gidaje, 35 bisa nutsewa cikin ruwa. kawo ranar 12 ga watan Satumbar na 2022. Hakan ya fito ne daga rahoton ma'aikatar kare jama'a da aka bayyana a ranar Litinin da ta gabata. Wannan rahoto ya nuna cewa kimanin mutum dubu ɗari biyu ne lamarin ya shafa yayin da gidaje sama da dubu ashirin suka ruguje. Dukkan jihohin Nijar ne lamarin ya shafa. Jihar Zandar ita ce kuma ta fi taɓuwa inda ya yi tasiri kan mutum sama da dubu sittin sannan jihar Maradi inda ya rutsa da kusan mutum dubu hamsin da tara. sarakunan gargajiya na jihar maraɗi da shugabannin addinai a ranar asabar sun halarci wani taron muhawara domin tattaunawa tsakanin al'ummomi da zumar karfafa haɗin kai da zaman lafiya a jihar wannan haɗuwar da shirin bago da ya tsara na da manufar samar da mafita dangane da matsalolin tsaro da jihar ke fama da su janyau garba aliyu shugaban kantin ɗin toda ya yi wa muhammad da maman ƙarin haske Yankin Maraɗi musamman ma cikin jihohin Madarunfa da gidan Runji akwai matsalar tsaro a ko'ina cikin karamar hukumar Tsibiri a tsakanin watanni biyu an samu hare-hare fiye da goma sha uku. Talakawa ba su kwana gidajensu dalilin rashin tsaro wajen sarakunan gargajiya gudunmuwan mu ba ta da wuya. Mu abin da muke so shine a tallafa mana domin rika gudanar da muhawarori a kowace jiha. Ana iya raba da umarni ga al'ummar mu domin su yi taka tsantsan domin wani lokaci ana kai hari ga mutane mutanen da ba su ci ba su sha ba ko kuma ake nuna su ga jami'an tsaro su kiyaye da wasu abubuwa. Burin wannan muhawara shine na can hankalin mutane da su nisanci kansu da waɗannan 'yan fashi da makami domin har yanzu kamar da ake cewa jahilci ne alhali ba su shawartawa na sha kiran al'ummata ku bar wannan yanki ku dawo wajen arewaci ya fi kwanciyar hankali duk wanda ya je can kamar ya ce ku zo ku ɗauke ni. kimanin mutane sama da dubu biyu ne ke cikin bukatar taimakon jinƙai a jihar difa kamar yadda ma'aikatar jinƙai ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta ruwaito a cikin wani rahoto da ocha ta bayyana a ranar asabar ta ambato sakamakon aikin kimantawa daga fanoni daban-daban da a gudanar a ran biyar ga watan september da nuna cewa iyalai ɗari uku ne ke wata suka bar tsohon sansanin mutanen da suka tashi daga mazauninsu na ainihi a karamar hukumar karkarar kabalewa a jihar difa mutuna muku da cewa tsakanin 29 da 31 ga watan ut kimanin mutum 16 ne suka bar wannan sansani shagullan sallar lasar gishiri kirsale za su gudana daga 22 zuwa 24 ga watan septambra a ingal jihar agades kamar yadda wata wasiƙa ma'aikatar ministan kiwo ta ranar 9 ga watan septambar ta bayyana wannan sanarwa ta zo a makare ga makiyaya waɗanda su ne mayan masu luwar saki a wannan sallah in shi umaru yali shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin makiyaya na nijar kafan rashin agadas a shida musa mamman Sanarwar ta zo a makare abin da ya sa gaskiya a gare mu muna tambaya yaya za a yi shin ko za a yi gangamin 'yan uwanmu makiyaya domin sallar lasar gishiri haɗuwarsu a cikin ƙanƙanar lokaci da bai wuce sati biyu ba abu ne mai wahala wannan sanarwa a makare ne ya zo wanda ya samu cikin damuwa kuma yaya za a iya tattaro makiyaya domin sallar ta samu karbuwa abin da muke jira shine abin da ya shafi hudi na dabbobi wanda dama ce a wajen wannan haduwa tambayar da muke shine meye gwamnati da kungiyoyi suka shirya me suka yi domin wayar da kawunan makiyaya duka waɗannan muna cikin fargaba Biba Haruna 'yar shekaru 40 a duniya wadda mijinta ya rasu ya barta da yara hudu. ita kaɗai ce mace mai sai da kafe da madara da ake kira shayi a birnin gaure jihar doso sana'a ce wadda akasari maza ne ke yin ta amma hakan bai damuwar wannan mata domin tana samun alheri sosai a ciki biba haruna ta yi wa wakilinmu na musamman sumana amadu karin bayani Ina sayar da burodi da shayi, madara da kafe da su Lipton. Wannan shayin da nake saidawa. Yaya ta Aisa ita ta yi zaman saida shi. Idan za ta yi balaguro sai ta ce in zo in kula da washanta. Ita ta yi ta koya min har na gane, amma yanzu ta rasu. Shi yasa na ɗauki wurin nata. Ina samun amfani sosai a ciki. Kuma ni da kwastomomi na ba mu da wata matsala. Muna fara'a da juna. Wasu har mamaki suke yi su ce su basu taɓa ganin mace tana sai da shayi ba. Ko masu cewa suna mamaki. Masu balaguro ma in na kaɗa musu. Suka sha sai su ce yayi daɗi, su ce har mace ta iya kaɗa shayi haka har ma ta fi wasu mazan. Lalle akwai ciniki sosai. Ni dai bani da wata matsala. A cikin wannan sana'ar dai nake yin duka muradaina. A fagen wasanni a ran Lahadi 11 ga watan Satumbar aka kawo ƙarshen kwambular taekwondo na cin kofin alfazazi karo na biyu a nan Yamai. wannan kwambular ta hada kulab da dama da suka fito daga dukkan jihohi takwas na ƙasa metar chambiano saidu mataimakin farko na shugaban ligita ya mai kuma shugaban kwamitin tsare-tsare ya yi wa sakina gazibo karin bayani Kwamɓalar ta haɗa da 86 na birnin Yamai da sassan yankuna. A jimilce 'yan wasa 476 ne a ɓangaren maza da mata. Abin ya yi armashi saboda an samu da yawan mahalatta. Idan aka misalta da sauran kwamfalolin da suka wuce. Sakamakon wannan kwamfalar ya samu karbuwa sosai. Abin ne na jinjina da shugaban ƙungiyar Taekwondo da ya baiwa ƙungiyoyi dama 'yancinsu. Akwai rukuni uku ne ƙanana da manya saboda abu ne na farko a cikin gyaran fuskar da muka samu irin wannan. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman domin yaƙi da al'amarin bakoncin haure na maza a bande da ke gundumar magarya zandar wato jihar zandar mata sun sa kira zuwa ga hukumomi sun yi allah wadai da ganin duk shekara maza na yin tafiya su bar mata da yara da ke shiga cikin halin dole sai sun yi dubara domin su rayu madam sabuwa ali mataimakiyar shugaban wata ƙungiyar mata na bande ta yi ƙarin bayani a zantawarta da zara bukar Hajiya Sabuwa menene matsalar mata a bande? Kamar abin da na gani dai mu matsalar mu yanzu mata dai a bande. Ba ta fi mana to a bukuru. Kai ne dai Allah ya baka ɗan zuriya a gaban ka to kuma da mun jaran ka dan kalilan ne. To kuma hemba ga mu da yan uwan namu in ce maza wanda muke tare su. In aka tara goma da ke ake samun biyu ko uku wanda yake biya miki bukata ba su kan iyalin ki da ke. Ke ce namiji ya tafi ya bar miki ko hatsi wata kila bai baki ba babu abincin da zaki kama dole ke koyi mace ki iya barin ƴaƴanki sai kin nemi wannan abincin kin basu. Shi yake kama ya dukulkul lemu mu mu shiga matsala mu samu wahala kuna nufin mazan naku ba sa ɗaukar ɗauniyar ku kamar yadda ya kamata namiji ya bar maka gida in ya maka wani abu a kashi hudu da ke zai maka guda kuma na a wuyan sheki to kuma ya kasa ya ce ya iya ba kuma kai kuma ce baka zaka da ka bar wa mazan suna zuwa burada ne ko kuma a gari ma ba sa biya muku bukatu wallahi na garin ma kyaliya suke kuma akwai masu tsallakiya su barki akwai wani zai yi shekara hudu biyar bai ya kusanki yanzu dai a garin banda yake samu kato ɗari a wani wuri sai ya ta burada to wannan wani ya shekara uku wani ya shekara hudu wani ya shekara har biyar aike ne sai an samu wata biyu wata uku za a aiko miki dan abin da bai kaya ta ba kenan ko sana'a kike na take dake ya bar miki ya kamar shidda bakwai a galkashin ki kenan ita ce matsalar wallahi babu jari babu abin da ta kama amma mace wallahi in tana da jari za ta kama iyalinta wallahi ta saurara namiji ko yayi ko kale bai ba ta saurara shi to wani irin kira gare ku ga magabata da kuma masu hannu da jini muna so gaskiya a tausaya mana a ji abin halin da muke ciki inda wani kokarin da za a yi mana su ma magabata ya kamata su yi dan kokari tunda mu dai gaskiya a da nake gani a mu abin da karkarar bandi akwai mu abin sana'a ta maza to amma bai kamata ba mazan nan suke tsallakiya suna barin mata akwai kwakwaruka akan manoma kenan ya kamata a ce namiji in Allah ya ba shi zuri'a ya wayoyi ba ya san wannan abin akan shi yake bai huta ba hana huta amma bai ba a ce kamar ka huta wata biyu wata uku ko wata ɗaya ma ka samu da ka samu ka zo ita ma tana da dabarun ta ko tsire da mutuncin ku da iyalinku yanzu zaka ga namiji ta ya bar mace ta mishi ɗa ɗaya ɗa biyu ya ce bai yarda ko yan wani ce ba su yarda ba tunda ana kawowa da ƙauye da yawa kenan ku miya ka haka ke ce ba a barki da abinci ba a barki namiji ba gidanki shekara hudu biyar dole in Allah ubangiji ya ki wahala in ba Allah shirye yake ba za ki lamunta je inda kike ya miki diya sai yan uwan shi su ce ba sa san ki shi ma daga can abu ga mishi ce bai ya san ki a runtumu a zuwa kenan sun san abin da yake cikin magabata ko to su ma muna da kira da su su yi kokari su dau himma su san za su dakile wannan aikin da yake ba matsala gaba daya masararo a nan muka karshen wannan shiri na madaicen yau a halin yanzu kuwa zan barku ne da salamatu kadiri wadda su cikin ɗakin magana domin ta gabatar muku da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.